subscribe and sign up. Please ke ba ko subscribe sanarwa don samun da zarar Da sunan Allah mai mai jin kai. Littafin kurkuku takun karshe kashi na ashirin da bakwai. Wayarsa ce ta soma yin ringin da zarar ta katse wani kiran ke shigowa. Da wata iriyar kasalar bacci ya bude idanuwansa waɗanda suka canza launi A tara tashi daga bacci ya ambata a ransa kafin ya mika hannu ya ɗauko wayar da ke kan gadon. Ba tare da ya mike daga kwancen da yake ba, ya soma duba mai kiran nashi. Miskul ya gani har shida. Uku daga Prime Minister, biyu daga Bosman. Limshe idanuwansa ya kafin ya ajiye wayar ya ɗauko ya nufi bedroom. 'Yan mintuna kalilan ya fito waist ɗinsa daure da tawul fari kal. Gaba ɗaya kirar karfinsa ta ƙara bayyana. Kirjin nan nashi a cike yake da albarkatu. A gaban Miro ya tsaya, tamkar mai nazarin wani abu. a lokacin da bai yi tsammani ba kwatsam ya ji a rungume shi ta baya a ruɗe kai idanuwansa ga hannun wanda ya rungumo shi nan take sauke ajiyar zuciya dama sai da ran shi ya bashi cewar shi ne dadi ba sallama har ka sa gabana ya faɗi tun tsarewa sharafuddin ya yi da dariya ba tare da ya raba jikinsa da na cif ba muryarsa da tsantsar farin ciki ya furta na yi kewarka sosai sanyin idaniyata da tunaninka na tafi ofis na gaza taɓuka komai shi yasa na dawo dan in ga ko farka ina ta fata kai breakfast ka cikin kulawa yayi maganar yana lekin face ɗinsa ba tare da ya raba jikinsa da nashi ba ban kai ga yin breakfast ba saboda ban jima da tashi daga bacci ba hakan na nufin baka samu isasshen bacci ba daren jiya ba na hana ka kaiwa dare kana aiki ba ya faɗa yana ɗaure masa fuska Chief Owens da ke kallon dadin nashi wani irin sanyi ke ratsa zuciyarsa. Ai min afuwa dad. Zan kiyaye kan, Na gode da kulawarka a gare ni. Good, yanzu faɗa min me kake son ci in sa a haɗa maka. Ba zan samu damar yin breakfast ba. Gida zan wuce. Juyo da shi dad Sharifuddin yayi suka fuskanci juna. Yau ma kana nufin ba zan samu damar cin abinci a tare da kai ba? Saboda kai na hana kaina yin breakfast. Duk da san duk dan saboda mu ci a tare shine yanzu kake faɗa min tafiya za ka yi sa babu annuri ya furta magana na yi jiran banza kenan bari na koma ofis Allah ya kiyaye hanya juyowa ya yi cikin takun sauri ya nufi kofar fita kafin ya buɗe kofar chief office ya hanzarin bin bayansa gaba ɗaya ya yi hogin ɗinsa ta baya I'm sorry dad ka san bana san ɓacin ranka sannan ban san ni ka tsaya jira mai breakfast ba limshe idanu da Sharifuddin yayi yayin da yake sauraron sa lokaci na naka ne dadi duk wani abu na mai muhimmanci ya biyo bayan naka idan ma ka ce kada na fita wallahi ba inda zan je zan tsaya tare da kai ne dada dan kalamai chief always yake furta masa cikin kankanin lokaci zuciyar Sharifuddin ta sassauto daga fushin da yayi juyowa yayi suka fuskanci juna ido cikin ido idan na tuna yadda dan uwana Hatim yake kuka rashin ɗa da Allah bai bashi ba ni kuma Allah ya bani ɗan sai dai ba mu da lokacin juna abin ba karamin ƙarya min zuciya yake ba ba na so na ɓata maka lokaci ka tafi kawai ai za mu haɗu ne a wurin dina da anjima girgiza kai chief obis ya yi a'a ya furta ba zan iya fita ba dadi idan har ban yi breakfast tare da kai ba kai hakuri ka bari mu yi kawai daga ni har kai za mu fi samun kwanciyar hankali dafa broad shoulder ɗinsa ya yi da hannu ɗaya ina alfahari da kai bugun zuciyata kaga koyon da ka ƙara girma da kyau ya faɗa yana duban jikinsa daga ƙasa har sama da gaskiyar mutane da suke faɗin na iya haihuwa Marmashin gefen fuska cif ya ɗan sake har dimple ɗinsa ya loɓa wani irin madarar kyau ya bayyana amma da yau zan ga sarkata ko ya tambaya yana ɗage masa gira jinjina masa kai chief obisi ya alamar eh ka san ban taɓa ganin ta ba saboda busy da nake shiga amma tana a raina yau ka tabbatar ta zo dina din nan ina san ganin ta ka kawo min ita gabana in sanya mata albarka insha Allah dad good ka shiga ka karasa shiryawa zan jira ka a dining room amsa masa yayi da to har ya bude kofar zai fita ya dan dakata tare da waiwayowa baya ya kalli Chief da ke sa zan faɗa mata ta yi dacin miji yana faɗa ya fice daga ɗakin kasaitaccen murmushi cif ya sake fatansa kamar yadda kowa ke faɗin ta yi dacin miji ita ma ta yi alfahari da shi a matsayin abokin rayuwarta da wannan tunanin ya nufi close ɗinsa cikin 'yan mintuna ya kammala shiryawa cikin jallabiya launin bulu a dining room ya tarar da su ga baki ɗayansu sun hallara tun daga kan mominsa malika tare da younger sister ɗinsa hudu amin younger sister ɗinsa hindu yar matashiya ce da ba za ta wuce shekara ashirin da biyu ba black beauty tana sanye cikin shiga ta doguwar riga dark navy kitson zanen kitsan zane ne a kanta wutsiyar gashin har kasan shulda ɗinta Allah ya yi ta da ruwan kyau kamar ita ta zana kanta komai nata ƙarami ne dan pink lips ɗinta da eyelashes ɗinta ga dogon hanci ba ta da kiba siririya ce a haka structure ɗin jikinta yake ba karamin kyau ne da shi ba ta sak da na su gimbiya malikat sarauta ɗaya bayan ɗaya ya yi hugin ɗinsu cikin mutunta juna suka gaisa kafin ya zauna suka kai breakfast ɗinsu dadi sharifuddin ya ji daɗin cin abinci tare da ɗan nasa har a baki yake bashi bayan sun kammala yi musu sallama a gurguje ya gidansa a ɓangaren su unesa kuwa bayan kammala sallar asuba bacci mai nauyi ya yi awon gaba da su kamar matattu har wurin karfe tara babu alamun za su farka Umi sai faman yin zariya take yi daga ɗakinta zuwa nasu don ganin ko sun farka saboda tana son ta fara gyara musu jikinsu ganin baccin nasu ba mai ƙarewa ba ne ya sa ta bisu ɗaya bayan ɗaya ta tattaro su wani abu da ya ɗaure mata kai duk wanda ta tada daga cikinsu sai ta ga ya watsa da gudu ya nufi upstairs second floor da sauri ta bayan su don ganin ina za su je a ɗakin da ta same su tsugunni a bakin gadon shi suna kuka kamar ransu zai fita hankali a tashe take tambayan su me ya faru suke kuka cikin shekar kuka suka ce mata me yasa da nish su bai farka ba sun hana idan su bacci jiya sun roki Allah akan ya bashi lafiya amma shine Allah bai karba addu'ar su ba bayan wahalar da suka sha ko dan saboda Danish bai yi imani da shi ba waro idanu waje ummi tayi tana kallon su ita dai onesa ko magana ma ta kasa furtawa lamarin ya fi karfinta ashe har yanzu akwai sauraron na ba? abinka ga masu karancin ilimin addini lallashin su ummi da onesa suka rankaye suna ba su baki akan su ya kore su daina faɗin hakan babu kyau gaggawa aikin shedan ne in dai sun yi imani da Allah to su bi komai a sannu insha Allah dan uwansu zai farka da kyar suka shawo kansu har suka samu komai ya lafa ta sanya suka fito daga ɗakin ta rufe mishi kofa ko da aka shirya musu breakfast kasa ce suka yi saboda fargaba da zillimin kada su rasa dan uwansu hankalin ummi duk ya tashi saboda tausayin su da ya kamata. kamar marasa lafiya haka suka koma lallaba su ta yi har ta samu suka ci abincin kaɗan bayan sun gama ne ta tattara su ta tara su a falo ta faɗa musu dangane da dina ɗin da za su halarta na onkul ɗin ce sun ji daɗi yau za su shiga cikin family ɗin Chief ko ba komai za su ɗebe kewar abin da ke damun su duk cikin su mutum ɗaya ce ba ta yi farin ciki da fitar su ba nan take jin gabanta na faduwa babban abin da take jimawa ba lalle su samu karɓuwa a wurin family ɗin Chief ba bugu da ƙari rashin wayewar 'yan uwanta ya fi komai ɗaga mata hankali tana jin tsoron su shiga bainar jama'a sai kauyancin da zai sa a gane jahilcinsu har ma a goranta musu ko a kyamace su hankalinta sam ya ki kwanciya har sai da ta ji anti ummin su gefe har sai da ta ja anti ummin su gefe ɗaya ta faɗa mata abin da take zallami tace tana neman alfarmar a bar su zauna a gida kada a je da su wurin dina din nan ummin tace ta kwantar da hankalinta ba abin da zai faru saboda ba su kaɗai za su tafi ba hada su bosman kuma ta san ba za su bari a wulakanta su ba a wurin taron za su ba su kariya sannan ta sha jin labarin familin ubin na. mutane ne masu karamci da daraja dan adam don haka kada ta sanya damuwa a ranta insha Allah za su samu karbuwa a wurin su jin wannan maganar ya sa hankalinta ya kwanta har ta fara zumuɗin lokaci ya cika don a tafi da su ba tare da bata lokaci ba ummi ta tattara matan suka shiga home beauty salon din gidan domin gyara musu jikinsu mazan kuma Taj ne ya tafi da su ɓangaren jami'an ISOT na gidan a can za a gyara musu sumar kansu. Ɗaya bayan ɗaya ta wanke ma su sumar kanshi, ta gyara tsaf, ta yi musu gyaran gashi kala-kala. Unesa da Batul kalar nasu gyaran gashin iri ɗaya ya yi musu bala'in kyau. sumankar har ƙyalli take yi tana ɗaukar ido saboda mayukan da aka yi musu amfani da su. Gashin ya canza launin shi dark brown ya yi washar-washar da shi. Daga baya ya lullube wuyansu da tsakiyar bayansu kamar hijabi aziza da jamima kuwa kalar nasu style ɗin iri ɗaya ne wanda ake dunkula gashin daga tsakiya sai kaga yayi kamar donut gyaran gashinsu yayi kyau sai ƙara fito musu da beauty baby face ɗinsu sun fito a jar su ta turawa parvin da hanna suna su gyaran gashin kala ɗaya ne yara fa sun fito a siffarsu ta kyawawan 'yan mata sai farin ciki suke tamkar babu abin da ke damunsu bayan an gama gyaran gashin ummi ta fara gyara musu kafafuwansu da akaifansu hakika ta yi kokarin yadda ka san 'ya'yanta haka ta rinka tsaftace su ciki da bai har hakoransu bata bari ba sai da ta yi musu amfani da abin gyara wurin wanke musu su dalilin da yasa take yi musu gyara duk da boss ya ce kayan da za a sanya musu ya zamto sun lallube ko ina na jikinsu ita ta san ba yadda za a yi a shiga da yaran nan wurin dina ta prime minister ba tare da security din da ke taron wurin sun sanya su cire face mask din fuskokinsu ba shi yasa ta dage ta zage dantse wurin gyara su don a gansu da mutuncinsu saboda ita ma maganar onesa ta so saranta ba ta son a yi musu kallon kaskanci hatta fatarsu sai da ummi ta gyara musu ita kamar 'ya'yan furanni saboda tsabar kyan da suka yi ita kanta da take kallon su ba karamin tafiya da imanin ta suka yi ba ina ga idan suka shiga wurin dina din tabbas za su ja hankalin jama'a bari dai in takaice muku zance ummi har yadda za su yi magana ta yan gayu wayayyu da yadda za su yi tafiya mai jan hankali dai sai da ta koya musu duk don kada su yi kauyancin da za a tozarta su wai wuraren sallar juma'a ta sallame su ta ce su je su yi sallah afta sun kammala su kwanta su huta kafin lokaci ya cika a lokacin ita ma ɗaki ta shiga idan ta yi sallah ta kuma kwanta ta huta fatanta Allah ya sa ta ya neman mata alfarma a wurin cif ko ta samu ta fita yawo an jima ba da jimawa ba su sajid suka dawo a tare da taj wai iyazu billahi yanda ka san mazan hural ainu a kyau musamman ma masu musamman ma masu tarin su ma cikin su sajid da naufal sai javid wani haddan gyaran su ma aka yi musu irin na gayin nan yanda ka san 'ya'yan wani shegen mai ji da naira shi kanshi Haris da bai kai su sumar kai ba gyaran gashin da aka yi masa ya ƙara fiddo masa da any beauty ɗinsa bayan Taj ya rako su sun dawo gidan ba su taras da 'yan uwansu a falon ba duk suna a ɗaki suna hutawa a falo suka zauna suna jiran lokaci ya ƙarasa cika daɗi suke ji za a je da su wani wuri kamar su zuba ruwa a ƙasa su sha tsabar murna dina hall allah sarki wuraren karfe hudu da wani abu katafaren ɗakin taro ne da ke a cikin obi estate aljannar duniya ce mai zaman kanta saboda tsabar haduwan da hall ɗin ta yi idan ka shiga ciki gaba baki ɗaya za ka ruɗe ka kasa tantance a ina kake ma musamman ma a yanzu da ya sha uban da correction an kawata shi da kayan ado masu kyalkyali da ɗaukar ido Ka baki ɗaya kewayen hall ɗin fusatattun sojoji ne majiya karfi ke tsaron shi tare da Canada Police ga kuma gwarazan jami'an ISOT. Bayan ga waɗannan jami'an, hada na'urorin CCTV da ke a kowane kusurwa har ta cikin fitilun lantarki da jikin ko da jikin kofofi ciki da wajen ɗakin taron domin basu domin ba su tsaro daga dukkanin wani abin cutarwa. Yanda aka sanya tsaro a hall ɗin, bana tunani ko sauro zai iya haura kafa ya shiga ba tare da alburushin bindiga ya tarwatsa sa ba. interior way na shiga hall din tana a cikin guiding din gidan an kawata saman da da ta da adon da ado mai kyau mai walwali da daukar ido ka wani shimfidaddan carpet da zai isar da kai cikin ɗakin taron lallausan gaske daga saman interior do din an yi wani rubutu da adan faranni aka sanya welcome to the dinner of prime minister Hatim Obinna idan muka koma cikin hall din kuwa sai dai mu ce masha Allah Zara World of Beauty designer sun baje basirarsu wurin kawata cikin ɗakin taron. Wasu haɗin dina tables ne rukuni-rukuni akalla sun kai set hamsin kowane tebul yana a kewaye da rantsattsun kujeru masu numfashi. Zubin beanbag chairs daga kan kowane tebul an kawata shi da wani glass mai wuta a ciki. Wutar gashi nan gwanin ban sha'awa kewaye da kowane tebur daban-daban ga wasu glass ɗin ubansu masu ɗaukar ido bayansu kuma akwai silvers a kan kowane dina table hada masu kat ajiye a table ɗin komai fa ya tsaro ga wasu wuta-wuta masu haskaka tsakiyar taron da wani irin kololi daban-daban hakan ba ƙaramin kawata ɗakin taron yayi ba ga wata ga wata ni'ima da ke kurɗaɗowa ta cikin na'urorin AC mai ratsa sassan jikin mutum idan muka koma ɓangaren abin da za a ci ho ho ho duniyar daɗi wato daga can ɓangare guda dinawa ma ne a jere masu nau'in abinci da aka killace su na musamman ga wani irin kamshi ke tashi na da daɗin abincin mai cika ciki ga wasu gefe da kayan marmari ne kaca-kaca sai wasu zungura-zunguran glass na Jones masu sanyi komai fa an tanada babu ce kaɗai ke babu a ɗakin taron an yi barin dola naira kuwa ta raina kanta a wurin dukiya ce aka narkar a wurin kawata ta ko'ina idan kuwa na ce zan iya fayyace komai da ke a cikin hall ɗin tabbas za mu kare takun karshen nan wurin kwatanta haɗuwarsa shi yasa na takaita da bayani don mu shiga kai tsaye cikin taron sannu a hankali dan kara dan karan motocinsu na alfarma mercedes benza s classes suka soma shararowa zuwa cikin gaidin din a jere suke tafiya yayin da jami'an sojojin da ke take musu baya suke bin motocin kafafuwansu suke tafiya gefe da gefensu hannayensu rike da jibka-jibkan bindigu ga wasu kuma soke a kogunsu sai faman muzurai suke yi tamkar a filin daga karasowar motocin ke da wuya a hanzarce sojojin suka bude backseat na motar farko a hankali Sheikh a hankali ji ta zuro kafarta da ke a sanye cikin haɗaɗɗen takalmin alfarma waɗanda kuɗinsu kaɗai ya ishi wani talakan jari kafin ta karasa fitowa tabarakallahu ahsanul ga baki ɗaya sojojin da ke a wurin sai da suka saki baki kamar wasu sakar karo saboda tsabar kallanta a bakaice Imbleshit a baya ce a jikinta launin royal blue an yi mata adon stonework fuskar ta tana a sanye da gold chain marks adan da ke akan fuskar ta kadai abin kallo ne ta yi masifar haduwa daga kasa har sama ta caba ado nasu na sarauta tamkar su a fagen haduwa ta jima da fitowa ba jami'ai suka bude wa prime minister Hatim oda side din motar ya fito tamkar tauraro a cikin taurari yayin shiga na mutunci haɗaɗɗiyar shadda ce a jikinsa gizuna launin bulu an yi mishi senator style abinka ga dogon namiji ga kira kayan sun zauna masa kamar a jikin shi aka ɗinka su wata expensive agogo ce a hannunsa sai kyalli take tana ɗaukar ido yatsun hannunsa na sanye da zoben azurfa mai shegen kyau su markan shi ta sha gyara har ta gaji da haɗuwa bayan fitowar su motar da ke a bayansu ta su yazirin da na zalice lokacin da suka fito kirs ya rage zuciyoyin wasu ba su buga ba saboda tsabar haɗuwar wankan da suka ɗauka. na wata a baya launin silva kowacensu ta manna glass a idanuwanta ga adon gold da ke a yatsun hannayensu sun yi rolin na dan kwalin a kansu na gilan a kansu yadda ka san a sace su saboda kyau bayan fitowarsu na zili sojojin suka ci gaba da buɗe masauran motoci baki dai zaratan samarin famili din maza da iyayensu an kwanshe daki zina suka yi matasan 'yan matan kuwa arab a baya suka sanya masu kyau da tsada na alfarma na kuma kece ne da fita tsara wasu su sanya les a baya wasu kuma egypt a baya suka sanya kowa da kalar nashi wankan kowacensu ta yi rolin na kanta wasu ma babu gyalan zallar sumar kansu ce har gadon baya kamar indiyawa duk wanda ka kalla a wuyanta za ka kalli dan ƙarerriyar zinarin sarka ta diamond wasu kuma ta zinari ga su gayu mutanen Allah Hajiya Saratu da ta ɗauki kur a ɗakinta Amin Hajiya Saratu da ta kure a dakanta rantsatsiyar Dubai a baya ce a jikinta tsadaddiyar gaske launin maron rigar har ta gaji da haduwa ka ga manyan mata masu darin jiki kayan su kayan sun ladabtu a jikinsu kamar dan su aka kera su kwansu da kwarkwatonsu suka jere zuwa cikin hall din iyayensu maza kowannensu yana rike da hannun matarsa wani irin daddaɗan sautin kiɗa wani irin sassa wani irin daddaɗan sautin kiɗe-kiɗe da raye-raye ne ya karaɗa ko'ina na ɗakin taron hada wani irin busa tamkar na sarewa suna tafiya suna taka rawar dattako cikin nishaɗi da raha fuskokinsu ɗauke da annorin farin ciki da annishuwa Firaminista Hatim ne ya fara shiga hannun shirike da na Gimbiya Mujidat Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai